يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله أهل الحديث وسائر من يصل هذا الدرس سلام الله عليكم ورحمته وبركاته barkan mu da sake haduwa a nan cibiyar anno da ke ga wannan ma'anar sakkwato a darasi na 455 inda muke ci gaba da sharhin sahihul imam bukhari muna a littafi na hamsin da shida babi na ɗari ɗaya da biyu babu ga ayin nabi sallallahu alaihi wasallam ila islam wa nubuwa wa Allah ya tashi da babun babun arbaban min dunillah ina ji kun yi hadisi na biyu an kai can ƙarshen sa hadisin ibn abbas radiyallahu anhu ma wanda yake bayanin zuwan sayyidina abu sufyan zuwa wurin hiraqal azimin rum lokacin da ya masa tambayoyi kuma ya bashi amsa muke hadisin mu dora daga inda aka fara, eh shine nace kun kiyaye hadisin mu dora daga inda aka fara, to an kwana inda yake takala Abu Sufyan ثم دعا بكتاب kitabin الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه من فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرموز سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما أنقضى مقالته وعلت أصوات الذين حوله من قدماء الروم وكثر نبقهم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلما أن خرجت مع أصحابي وغلوت بهم قلت لهم لقد نعم. لقد أمر أمر بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يقاته قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيذهب حتى أدخل الله قلب الإسلام وأنا كاره والله أكبر wannan hadisi ah, kamar da kuka gani can baya ratsal ya yi tambayoyi kusan guda goma waɗanda duka amsoshin sun gwada maka cewa muhammadu rasulullah a lokacin shi kuma abu sufiyan bai yadda da muhammadu wanzu Allah ba amma kuma ya ba shi amsoshi na gaskiya don me don gudun abin faɗi don gudun abin kunya domin haka kama shi da ƙarya guda girman girmansa ya zuri to wata hikima babba ta shi sarki rum ta bai ma buɗe wasiƙar ya karanta ba sai dai samu bayanai wane ne wanda ya aiko wasiƙa kuma kun ji irin amsoshin da ya bayar ya taɓa ƙarya aka ce ya ce a'a bai taɓa bai ce to in bai yawa mutane ƙarya ba ya za a yi wa Allah akwai sarauta gidansu ya ce a'a ya ce to inda akwai sarauta mace ita take ke sai dawo da ita ya yaƙi yake tsakaninsa da abokan gaba sai ce yau sai nasara gobe da sana ita da ma haka annabawa saboda haka tambayoyin da amsoshin su duka sun gwada musu cewa Muhammadu bai zuwa sai ita a kawo su karata qala Abu Sufyan thumma da'a bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqura sannan sai aka dauko littafi wasiƙa manzo Allah aka karanta fa idza fihi ga abin da ke cikin wasiƙa bismillahir rahmanir rahim wannan zai nuna maka dukkan al'amuran ƙwarai ana fara su da Allah wannan ita ce wasiƙar da manzon Allah ya aika kuma irin ta ce sayyidina Suleiman ya aika wa sayyidatuna Bilqis innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim haka duk musulmi in zai yi rubutu akan so ya fara shi da bismillah abinda bai fara da bismillah ba bai da albarka shi yasa wace ku shi a ba su da albarka bismi ta ala ce rubuta kuma kuma shi da nassin abinda mushrikai ke rubuta ka sun yi wajen da ar-rahman ar-rahim in dai sa Allah ترسل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيمه وشيك على Muhammadu, باو Allah كم مرضو الله Zuwa هرقل شو shugaban rumawa. azimin ruh akwai girmamawa da ka ko kafiri Allah bai girma ba shi girman sa ba a tozarta shi ba a wulakanta shi musamman kuma a mukami ne kiran sa zuwa ga addini salamun ala man ittaba al'huda. aminci ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a amma babu fa inni ad'uka bi da'iyatil islam ina maka kira irin na musulunci aslim taslam ka musulunta ka kubuta ma'ana in ka musulunta ba ka cikin matsala ba a yatsar ka, ba a raba ka da mulkinka ba a cuta maka abinda kawai ake so ka miƙa wuya ga musulunci wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn kuma idan ka musulunta Allah zai baka lada biyu ladar addinin da kai wani kirista baya da ladar wannan addinin da kai yana cikin mutane da Allah ke ba su lada ninki domin karanta shi a baya ko mutumin da yake bin wani annabi sai wani annabi ya bayyana sai ya bi shi yana da ladar can da wani. fa in tawallaita fa alaka ismul arisiyin ina hadisi mun karanta cin farkon littafin na ji kitabu badal wahyi ko a can kuma sai ta fa in tawallaita fa inna ma alayka ismul arisiyin in ka bada baya kake musulunta to rashin musulunta kasar ka gaba ɗaya zunubin yana kanka kun ga da shugabanci in shugaba ya gyaru to komi sai ya kyau in ya ɓaci komi sai ya lalace duk da jam'iyya shugaba ya karɓa sai kaga ta yi kima ta yi daraja in ya ture ta kuma sai kaga ta samu kula. haka ne ko ba ka? al'ada in shugaba na sha'awar yanzu ne za ka ta tasiri duk da kare hular shugaba a lokacin da koyon zaki kai matan su ba sun sha kamunan su ta yi ko ba ka? wani lokaci salon maganin ma shugaba ke zaga ana kwanciyarsa su so da shugaba in ya karkata ya fi kowa hatsari saboda karkatar su za ta shafi kowa da kowa za ka zo ga gari ka iske akwai mutum ɗari biyar mutum dubu da shugaba ya nuka ya musulunci sai ga kowa ya musulunta in ya kiya sai ga samu ɗaiɗaiku mutum bakwai mutum goma saurin da ba su musulunta ba zunubi yana kan sannan manzo Allah ya karanta masa قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قلنا آياتنا في سورة آل عمران التي كل منذ ألا تسيء مستطاع يا أهل الكتاب أقول جرم ما واتش منا يا كما في kaga كذا بيدي su أمي يا وابا mutanen maka umriyawa ne jahilai ne ba karatu ba wata, ba sana'a a yayya ba wani kage na basira ma'ana ba kimiyya ba technology ba fasaha ba ilimi amma kitar da suna da wani su kara kiran su ahalin kitar akwai darajar ka akwai kiristoci da ba su fahimci wannan ba suna ganin an muzanta su cewa an muzanta su cewa ahlul Wani wannan littafi littafin da Allah ya sauka ya ku waɗanda Allah ya sauka ma littafi an wulaƙanta su an dalaganta su ta'alau ila kalimati tawaƙin bai da bai ku zo mu haɗu ga wata kalma wadda mu da ku mu yi tarayya a cikinta ba wanda ya sani ni ba kiran ku nake don ku bani wani matsayi ko wani girma wanda ya wuce na ba ba kiran ku nake don ku kaskantar da kanku gare ni ba a Allah na abu da illallah wa la nushrika bihi shay'a mu da ku kar mu bauta ma kowa sai Allah kar mu yi ma Allah tarayya da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada mu riki junan mu kada wani cikin mu ya riki wani abin bauta kuma baya Allah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun in sun juya sun kyamta kiranka ka ce musu ishadu bi anna muslimun ku shaida mun bi ka waya za mu musulunci ko kai, ko ba ku yi daga musulmi yana musulunci ne don Allah ba don takalidi ba don in wani yayi nima zan yi ba don gasa ba qala abu sufyan kar kuma ta har zuwa da lokaci abu sufyan mushriki ne sai ce falon ma an qada maqalata lokacin da ya gama faɗin wannan maganar tafi sannan aka karanta masa wannan wasiƙa alaf alaf aswatuhu على الأصوات الذين حوله من عظماء الروم سيمريوين من يمن يمنستوتي دم أصباد الشعور دم يمن يمين فعدا مثل لكريستوتي ما لم ينقصر سيمريوين سكتاك وكسر هذا الطهر سكيتها يعني فلا أدري ماذا قال لي ما سأل نستوتي وتند باني دي يعني وأمر بنا فأخرجنا سيأتك مو أكتدم لكن يتقبل غاناوا بأن جدا amma a fidda baki da ya kamata su ga abin kunya a cikin gida manya na faɗa faɗan manya yanzu duk duniya ke gane shi yanzu ana faɗa majalisar dokoki ta ƙasa live duk inda kake duniya kana gani kana gani a wayar ka kana gani a talabijin ɗinka kana gani ta intanet to faɗan manya abin ɓoyewa ne bai kamata a bayyana shi ba falamma an karar su ma ashabi da daga tani da mutane na wa khalautu bihim muka keɓanta ni da su ƙultu lahum laqad amira amru ibn abi kafsha na ce kai to ku ga abin mamaki yanzu ɗan gidan abu kafsha al'amarin sa ya kai na wato bai ce ɗan gidan abdullahi kuwa ta abdullahi ya ce manzo abdullahi babba ne tun da bakurai ne amma abu kafsha mijin halimatu sa'adiya ce wadda ta bashi nono to da tsabar wulakanci sai mai da shi can kuma da kai shi ke hikata wannan magana a yanzu don ka gano cewa yanzu babu kahircin haramci shi da kansa ke muzanta kansa yana faɗin abin da ya baya ya ce ha za maliku banin ya kafa yau su fafawa na duniya tsoron su suke ne kala abu sufiyan abu sufiyan ce wallahi na rantsa da allah ma ziltu zalilan ban gushe ba tura nan ina jin kaskanci mustaqiran da anna amrahu sayar ina da tabbacin lalle al'amuran Muhammadu sai ya hatta arhala Allah qalbi al-islam hatta da Allah ya shigar da musulunci ga zuciyata wa ana kare lokacin ba don ina so don Allah bai wannan magana ya musulunci kawai musulun da abin da ya shigar da shi musulunci tila an riga an buɗe makka abin da yake zato a ce ina abu sufiya a kamo shugaban da jama'a a wulaƙanta shi sai ji ana faɗin man da kala gara bi sufiyan mana ina ce ko Masta za ka faɗi. Sai aka kai man da kala gara bi sufiyan ko a kwashe da gidan abu sufiyan bai da matsala. Wato duk girman da yake ji kenan a musulunci ba girman nan bai san musulunci ba. Da me rage masa. Duk wani taurin kai sai Allah ya sa ya fita ya cire da cikin kansa. za ka zo musulunta tsakaninka da Allah to ba ni na karanta hadisi ta farko ba da ya kamata a ce mun fitar da darussan da ke ciki amma iya abin da muka karanta a nan mun fahimci cewa addini na Allah ne kuma Allah ya alƙawarin ɗaukaka shi liyuzhirahu ala addini kullihi wa law kana mun fahimci cewa musulunci ba zama ake a ce sai mutane su isko mu ba isar da da'awa ake bin su ake manzo Allah bin jama'a ya aika ma azimin rum ya aika ma azimin furs ya aika ma muqawqis ko ya aika ma najashi sarakunan kauye ma na yankunan larabawa duk sai dai aika musu ya aika jakadu gari gari so mu zauna kawai birni muna musulunci mutanen ƙauye suna jahilci ko suna kafirci ko suna shirka ba ƙaramin kuskure ba ne wannan shi ba da damar da yanzu social media ta yi kafcirin da yanzu sun ɗaukata yanzu da kiristoci suka fara shiga rugagen gilla ne suna mai da su kirista ko su shiga wuraren maguzawa wanda ba su musulunta ba su mai da su kiristoci wanda magana ta fi shekara amma yanzu akwai strategy na zamani akwai makudan kuɗa sannan akwai target kun ga sakwatan da birnin shehu da karamar tagir ba ce saboda an fahimci ta duk wasu afirka ba wata cibiya wadda musulunci ya kama da ƙarfi kamar wanda ta sakwato sannan duk wani yanki yana girma masakwato saboda ne saboda musulunci albarkacin dan fodo suna sallabar da ta su mana kishiya sannan su ba sauri suke yi ba a hankali suke bin lamarin kun ga kawo wannan fadan da aka yi a sakwato kishe sarki musulmi ne fa Allahu akbar abin murna ake yi makabara wannan ba abin murna bane abin damuwa ne abin da ya kamata mu zauna ban nazari mu yi maganin sa ne sannan ina tabbata muku irin kudaden da ake pumping masa duk abin da yake so zai yi sa'ad da muka yi babba kiristanci sanko ne ba a bai saurin shiga zuciya yanzu haka ɗan shi'a ya zo ya watsa shi an ci da shi su cikin jama'a ya ci haka yanzu sai ka shekara goma kana ƙoƙarin kankara su kafin ka gama amma kirista da kan ba uku kana magancewa saki biyu ko uku da suka wuce na ido wannan magana na haka ne ba ba an na ba ku labarin wanda wadda aka mai da su kirista a wani gari aka ce mai suke so suka ce a kai mu makka daga ba ai muke lafta kuke suna wani shi kuma yana jin a cikin kasashen nan ne na afirka suna ji shi ne magana wanda suna bautar goma ko a cikin minti biyu aka musuluntar da su shi musulunci yana kama zuciya amma zuci bai kama amma tare da haka kudi hatsari ne yanzu wannan kungiya ta sakkwatawa masihiya ko ne ko masihawan sufur ne ne. jagoran na cikin sakkwatu ne gaba da ba yana kiwonsa aka ɗauke shi aka je wani wuri sai ga shi ya dawo babba ya dawo yana da boko yana jami'a yana ƙoƙarin ya kafa kungiya ta da'awar kiristoci a cikin ƙauyukan su addinin musulunci abin da ke bukata masu himmar zabura su watsa shi wani ku shi ne da sabbai suka yi kuma albarkacin haka ne iso gare mu Da mai kamar da kuka sani a zamanin sarki musulmi mu'awiya ya tagga ayari kashi-kashi suka shigo afirka kuma su ne suka kama addinin musulunci da inda ba a yi wannan yunkurin ba da har yanzu muna nan muna maguzanci a nan ta amma addinin muna so mu mai da shi kamar ɗan gida kawai kamar yadda yahudawa suka ɗauki addinin su na ƙabilar su ne su kaɗai babu zuwa da'awa ko ina to wannan kuskure ne babba da ina fatar ƙungiyoyin da muke da su ko cibiyoyin da muke da su masu fita da'awa mai kokari mu karfafe su mai kokari mu faɗaɗa su mai kokari mu bunƙasa su mai kokari mu haɗa wasu sababbi musamman da wannan sabon kalubale da social media yake kaskare ne da iske fasto a rugga ya zauna bisa kujerar abin nan bisa wundi ma bisa tabarma an kamata nono yana shi ko kuma sun zauna kan kujeri ana raba musu kyaututtuka ya kamata mu yi ma'addini mu irin gatan da ya yi mana domin babu gatan da addini mana irin cewa ba mu ba da tosisi ba ba mu wahala ko da tunani ba haka ɗaya mun ga kamar musulmi akwai gatan da ya fi wannan to mai kokarin mu isa da shi ga waɗanda bai kai gare su ba daga cikin darussan wannan karatu har wa yau akwai hikima wajen isar da sa ba duk da kaga dama ne za ka yi magana ba kun ga nan salatu a wasiƙar sa ya fara ta da sunan Allah ya bayyana nashi matsayi ya girmama wancan ya ta ya tsorata ya karanta ayat qur'ani kamar da Allah ta'ala ce wa kullu fi anfusihim qawlan baligha so abin da ya kamata duk sanda za ka isar da sako kai kokari ka isar da shi ta hanya mai kyau حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال سمع النبي صلى الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بمساحتهم أيوة، بساحتهم بساحتهم حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم <coughs> حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر سعد بن سعد يتي يا من زو الله أرانا خيبر ينا تيوا لأوطين الراية غدا أبي آه، كاو غدا مرانا لأوطين الراية رجلا يفتح الله على يدي إن عشرين بعد توتا tuta ga الله da بعد zai عن da nasara ga hannunsa kaga shi nasara wanda ya ga dama da haka manzo Allah yana da tabbacin nasara amma daga Allah take wanda za a ba sababi ne faqawu yarjuna lidhalika ayyuhum yuta suka miƙe suna fatarwa za a ba ita kowa so yake a bashi sai da na umar ya rawaito wannan hadisi wani sama ya rawaito a sai bukhari wannan hadisi ya zo wuri hudu ya zo a sauran littattafan hadisi ba ta hanyar salib da sa'ar kawai bagada wa kullum yarju an yau suka waye gari da safe kowa na fatar shi za a ba ita da Allah ya zo na qala aina ali ce ina aliyu fa qila yashtaki ainihi aka ce idon sake ciwo fa amara fa lahu sai yasa aka kira masa shi fa basaqa fi ainihi yayi masa tofi a idonsa kaji asalin tawada kuma tawada tana magani da sunan Allah matukar an yi ta da ayar ƙor'ani ko da sunayen Allah to tana magani ana samun sauƙi daga Allah fabara a makanahu nan wurin da yake da yawarki ƙunganin ba tawa da kaɗai ba da ga bunza Allah domin ya wuta ba ɗaya da naka ba shi yana tofawa sai ba hatta ka annahu lam yakun bihi shay' sai ga aliyu kamar ma bai yi ba to sannan sai manzo Allah ya bashi tuta fa qala luqatiluhum hatta yakunu mithlana ya girgize ya ji karfi kafin ciwo ido karguwa gare su to yanzu ido sun warke sai ce mu je mu yaƙe su sai sun zama irin mu fa qala ala zalil siligati tafi a hankali hatta tanzila da sa'atin in ka je ka tsaya a farfajiyarsu mana karka shiga garin da sauri tsaya daga waje hatta ta da ohun sun maɗa'un ila islam sannan ka kira su zuwa musulunci Ba ka da ya zo tutar sai kafa mutanen gari suka hanga kuma haibar tana da ganuwa har yanzu akwai sauran muramushin duwatsun wannan ganuwa in ka zo kana ganin su na zo a 1991 akwai sauran duwatsu saboda irin ginin da ne ba irin na laka ne da ake a nan kasar ba a kola bai kama da siminti a ciki sannan bisa tudu suke har yanzu sai ka hau kana son hawan gidajen khaibar sannan kewaye suke da lambu-lambu na dabinai sau da haka ya kansu na da hatsari don me don ana iya laɓewa cikin duhun dabinai a kawo maka hari baka musamman ta hanyar kibiya ko mashi to dai kafa tutar sai wani bai hude ya leko ya ce wane ne ya ce ana alimna na bai tsalin sai ce alautun wa ma'un zil ala musa na rinke da taura kun riga kun gama da mu mun samu matsala sun ko samu din matsala ce sun baɗin ilil islam ka fara kira su zuwa musulunci yahudawa ne ba an san halinsu mun buhut mutane ne makiyar allah amma ba a yadda ka yanke mutum hukunci sai ka kira shi zuwa ga Allah wa akhbirhum bima yajibu alaihim ka faɗa musu abin da ya wajaba kansu na dawo ma gaskiya da ban sun santa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi irin wanda suka san su, faɗa musu su dawo su bi Allah su miƙa mun zo Allah wuya fa wallahi la an yuhda bika rajulun wahid na rantsa da Allah a shirya da mutum guda ta hanyar ka khairul laka min humurin na ya fi maka jajawa yaƙi zaka duk ganimar da zaka samu ta yakin su musulunta mutum guda cikin zai yi maka alheri kaga ce musulunci ba yana zuwa yaƙar mutane ne zai ya kwato ganima ba yana zuwa yaƙar mutane ne don ya isar da sako don haka in suka ce sun musulunta magana ta kare in suka ce ba su musulunta amma sun yi saranda a bi ta kansu a wuce a kai musulunci gaba kuma babu matsala sai a karɓe su sun za su ƙarƙashin daular musulunci su rika ba da jizya su kuma rika ba su kariya menene dalilin sawo wannan hadisi cikin babu du'a annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-islam wal nubuwa mahallin shahid eh ina son guda guda na bismillah mai bakar hula E to ina da'awa ta cikin hadisi sun madarhum ila islam kai sun madarhum ila islam to da aka sai sashi babu da annabi sallallahu alaihi wasallam to menene munasabar kawo babu du'a annabi sallallahu alaihi wasallam ila islam wa nubuwa a cikin kitabul jihad wa siyam ya alaka hmm? saboda jihadi da da'awa ba su bambanta jihadi da da'awa ba su bambanta bal jihadi wata marhala ce ta da'awa cin mata ake yi amma da'awar ita ce asali amma za a cimma inda dole sai an hada da jihadi don addini ya zauna حدثنا abdullah الله abdullah ibn muhammad بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا, إذا غدا قوما لم لم يغر حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح فنزلنا خيبر ليلة حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضى بنا حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد الطويل قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يضع حتى يصبح أنا تكي منذ الله يكفن شيء idan zai yaƙi mutane ba ya kai hari sai da safe saboda ne saboda yana so ya tabbatar da akwai musulunci garin ko ba fa in sami a zanen amsak in ya ji kiran sallah to ba zai yaƙi garin ba wa in zanen a gara ba da ma su idan bai ji kiran sallah ba to sai kai musu farmaki da safe ido na gani ido sun san abin da Allah saboda saboda a ɗan masu yi saranda don ba kisan su an muraji fanazal na khaibar lailan sai muka sauka khaibar da daddare amma an bai kai hari da daddaren ba حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن هميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا أولنا رواية كما كانت قتيبة بن إسماعيل بن جعفر كان إذا غزا بنا can kuma kana suna sun idza gaza qauman bambancin lafazin ne sai kuro maka shi tarwawi guda biyu da haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hari cikin dare bai kai hari cikin dare kabila guda ce annabi kai ma hari cikin dare wace kabila ce hmm? ba mu zai gano a cikinku? Ban mustalaq su kadai ne a gara alaihimuhum gabo suna bacci annabi kai misali saboda saboda an aika musu manzanni bayan manzanni su yi taurin kai kuma manzo Allah na ji tsoron karfin su haka suna bacci annabi farma su amma ba al'adar ta bace kenan ko wata kaida tana da istisna'i Muhammadu da cikin fiqh sira ya ture wannan riwaya yace izgili yana yana faɗa kaman al'adar da ya saba mu kuma idan abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka muke masa ba ɗaya muke mu fahimci bayaninsa menene matsala idan daman dambi ake kai safe don a kira su ko to an aika musu manzo na ɗaya an aika musu na biyu an aika musu na uku to me dalilin jira kuma sannan su sun yi shirin kawo ya farmaki annabi ya samu rahoto sai ce bari mu riga su to me laifi حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلى وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمسا بمساهيهم ومقاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن هميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلة كنت رواية wacce بتاكين. cewa khaibar da dare manzo Allah ya alan tara ka zo da bakin ka da mu kuma wani ne kenan da dare ne annabi iso khaibar wa kana idza jaa qauman bilailin la yughiru alaihim hatta yusbih manzo Allah ya kasance idan ya zo ga gari zai kawo hari baya kai farmaki har sai an waye gari falamma asbaha kharajat yahudu bi masahihim wa makatibihim lokacin da aka wayi gari yahuda sun fito da kwasunansu da ababen ɗiban ruwansu da tulunansu wato za su fita aiki kenan falamma ra'ahu qalu muhammadun wallah muhammadun wal khamis wallahi ga muhammadu nan yazo kuma ga muhammadu nan da runduna فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين من قال الله يكرار أحيانا جرم مع الله خربت خيبر الله يقام هذا خيبر خيبر تارو جي با ثورا ثورين كي إنا إذا نزلنا بساحة قوم مو إذا مكا سوكا فرفات يقرن وسو فساء صباح المنذرين تر da wayuwar garin wa'inda aka yi magargaɗi suka yi taurin kai ga wannan shi zai nuna muku haibar an mata gargaɗi kafin haka haka ne ko ba haka ba da haka wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi haibar kafin a zo gare su wanda shi dalilin shigo da wannan hadisi a cikin babu da'awatin nabi ko da'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam ila islam حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الجوفي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله mazalaci an umarce ni in yaƙe mutane har sai sun ce la'ila hailama kaga ashe babbar manufan yaƙi ta ce a tabbatar da ni kalmar shahada amma kuma a nan ƙatilan nan ba aktulan nan, ba in kashe mutane in yaƙe su akwai bambancin kisa da yaƙi wannan kisa nan zai kai farmaki da dare don an kai farmaki kisa za a yi amma in aka yaƙi ana iya saranda kuma dole ya saranda shi kenan akwai wanda ma zai musulunta akwai wanda zai gudu akwai wanda zai shiga masallaci ko ba haka ba to yaƙi yana da bambanci da kisa haka kawai sannan wannan ya nuna kenan tabbatar da kalmar shahada wajibi ne ko da sai an yaƙi shi ne abin da Allah ta'ala ya kuma zo su da shi saɓanin abin da wasu ke gani tun da Allah ya ce faman sha'a famin faman sha'a wa man sha'a kowa ke sun kafirci a bashi kafirci ya za ka iya kafirci amma da sharaɗin ka yi da. ka miƙa waya zan musulunci a sama ka ba da dama baka da jayayya musulunci ya tafi amma inda kana ɗaga kai ka ce a'a to musulunci ba zai kyale ka ba faman qala la ilaha illa allah faqad asama minni nafsuhu wama lahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala allah duk wanda yake la ilaha illallah ya kare rayuwarsa da dukiyarsa da gare ni ban taɓa dukiyar wanda ya ce la ilaha haka ban taɓa rayuwa shi yasa ya yi ma wani ne aka yi mafaɗa a kan ya kashe wanda ya ce la ilaha illallah usama bin zaid ya ce a katalta ba da an ƙala la ilaha illallah fi inna ma ƙala zalika taqiyatan eh, manzo Allah shi an ci ne ya mana ta taqiya ce yace halla shaqaqta an kalbe? ka kaga zuciyarsa ka gani don haka abinda musulunci ke aiki da shi zahiri ya ce la ilaha illallah shikenan la ilaha illallah kuma da haka musulunci ya samu sa'ar mutane da yawa waɗanda musulunci ya karfin da ba su iya faɗa da shi sun miƙa wuya an wuce an ci gaba da yaɗawa su kuma ba su da rabo a cikinsa amma kuma dole wannan ba zai rasa wata illa da yake haifarwa ba wanda yake kana ta tarihin musulunci ya ga daga ƙarshen zamanin sai na osman irin matsalolin da aka samu na riddar wasu garuruwa da dama da suka ga musulunci ya fara yanzu to balai kuma lokacin halifanci sai na ali da yake yakin cikin gida ya riga ya kanka bisa ga kaddarawar Allah ce wa hisabu ala wanda yace la ilaha illallah mu a gurin mu ya kare kansa amma tsakaninsa da Allah san sai an ta ilahira wannan ya nuna kenan musulunci bai sun ka kwankwanci mutane bai sun ka zamo musu bunkarin da nakiri bai sun ka zamo raqibu a cidu kace sai ka gano komai game da su ba ruwanka zahiri za ka yi aiki da shi wanda bai namun musulunci musulmi ne rawahu amrun ibn umara sallallahu alaihi wasallam mana irin wannan ruwaya ta abu huraira umar ibn al-khattab da amru ibn al-as duka sun ruwaito ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk suna cikin wasu littafai a cikin sahih bukhari babu man arada gazwatan to ina zuwa wannan hadisi me alaka da babi na ayi ma'ana da abu wa <laughs> in abu a aslu ahsan ni ko abin da yasa dai tambaya babu da'awar a fili ana ko akwai ta madalla hatta ya kulu la'ila ya nuna yakin yana haɗe da da'awa kuma wanda shi da abin da sauran hadisan da suka gabata suke nunawa da zuka ma wani ya su tambaya ne ban ko ya an gamsar da shi daga na ko wanda ya daga hannu na eh eh eh suna yi ma ko haka ne ku a ai shi ma his eminence ake ce mace na ga muku kishiya ne aka yi wa sarkin musulmi duk da ke ba lalle ita masarauta ya zanta kalli abin a matsayin kishiya ba amma mun san kishiya ne kuma an kawo shi ne domin da long term plan su ake nan da shekara 60 mu mun tafi amma 'ya'yanmu ya zamo yadda a taraba kirista ke tsaya takarar gwamna za a sakwato ma kirista na ya tsaya takarar gwamna kuma ɗan cikin garin sakwato ila matsayin gida dawa Allah shi kiyaye ba fata nake amma kullum ɗin ke ko ba haka a wayin gari kila a ce dole gwamna musulmi dole sai ya ɗauki mataimaki kirista yanzu wannan yana magana zai ɗauki almajirai miliyan goma idan ya ci sa'a 10% na burinsa kuma suna da wadatattun kuɗi na yin wannan idan suka ta a fasan suka samu miliyan ɗaya suka zama kirista miliyan ɗaya na duk masu ilimi an kai su ƙasashen waje su yi karatu ingila su yi karatu paris su yi karatu germany su yi karatu america wasu suna pilot wasu suna injiniyoyi wasu na kaza wasu na kaza sun zo da kuɗi suna taimakon dangin su da yan uwansu ka su tsaya ta kama ka hana mulki ya kai ga hannunsu in suka rika mulki bai kake zato to wannan shine plan din shi yasa ba magana ce ta kawai ai ta watsawa ga ni ba duk wadana bai bai share wasu ba magana ce ta a zauna ai tsari da kyau ne ga mutun kare wannan kalubale na babun man arada gazwatan fawarra bi ghayriha ومن أحب الخروج يوم الخميس حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد, عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها باب من أراد غزوة فورى بغيرها والدينية زي فتياكي سي تورية ينون وتا ينون ونوري دبر wato yana son ya yi gabas sai ce za mu fita arewa sai ya yi fita ya yi nisa arewa sannan ya canza hanya bai ya ɓadda sau saboda kar a kai labari inda zai je da wuri ومن أحب الخروج يوم الخميس ده كما وانده يشعور فتا تفيا رانا الخميس akwai hadisi game da tafiya ranar alamis ban da wannan wanda shi malamin suka fi magana amma bai inganta ba shi ne ta buri kali ummati fi bukura yau mai Allah ya yi albarka ga sammakon al'umma ta safiyan alamis duk wanda ya fitar alamis da safi Allah ka sa masa albarka to wannan bai inganta ba amma in ka cire alhamis din to alhakimu tirmidhi cikin nawajib ya kawo hadisi wanda isnadin sa hasan ne ce Allah mabarik li ummati fi bukuriha ina zaton tirmidhi shi ma abu isa ibn muhammad ibn isa ibn saura mai sunan ya kawo hadisi mai kama da wannan ko burika li ummati ko Allah mabarik li ummati fi bukuriha <coughs> ma'ana duk abin da aka yi sammako Allah ya sa masa albarka shi yasa matafi ana so ya yi sammako dan kasuwa ana so ya yi sammako ma'aikaci ana so ya sammako manomi ya yi sammako duk abin da kake yi shi da sassafe هرد القرآن يسمع بالي في لوكة جربوا يا لوكة السحر كوكم باين صلاة أسوا كوكم أنا بودا دق أبند أكيد أسوا الله لا سأل بركة أسوا سيكا قبل كان البركة دارانا ما كنا لورا لا تقوم بس لورا لا الدعاء الله شيء صلى الله عليه وسلم أما ما كان الحميد إذا كازو أو ترواية ولا نبي شيء ستة ومن أحب الخروج يوم الخميس حدثنا يا حبيب بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك الأنصاري داني عبد الله ابن كعب أن عبد الله ابن كعب شيكما جاغورا نيجا بابا كعب بن مالك وانشم من حديث متاني قد أخذ بالسفياء انتبوكا رضي الله عنه تعالى عنه وكان قائد كعب من بنيه abdullahi ka'ab shi ne jagoran ka'ab daga ce ‘ya'yansa قال سمعت كعب بن malikin حين تخلف عن an rasulillah. Sallallahu alaihi عليه وسلم yace na ji ka'ab ibn malik lokacin da bai fita tare da manzo Allah yake ba walam ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warada da. kafin lokacin duk wani yakin da annabi zai je sai ya yi tauriya ya faɗi wani ba shi ba in zai je wani bangare sai ya faɗi wani bangare saboda mi saboda kada munafukai su ɗauki labari su aika حدثني أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رضي آه، قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة قلما يريد غزوة يغزوها إلا ور بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمره أمرهم نعم ولك أقير نجي أمرهم نعم فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك هنا قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ibn abdullahi ibn ka'ab ibn malik kun ga wancan hadisi ne ta wata makaranta da ahmad ibn muhammad ibn musa wanda yake tafi ibn samta mardawai almarwazi wancan kuma ruwaya ta farko daga yahya ibn bukair ne daga lai daga uqay na kuma ahmad ibn muhammad daga abdullahi bin bara daga yunus daga قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها دويا منذ ألا يتعصم ونياكي بي توريا يكود كم متعني لغريتا حتى كانت غزوة تبوك في لوقت اللي يكن تبوك يزو فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد منذ ألا يتبوك لوقت أنا من ذاتي واستقبل سفرا بعيدا ومفادا ماذا الله فكان تفيا ميتو كما داج يسألك عليك لو كان سفر لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا فاتبعوا ولكن بعدت عليهم الشقة akwai wahala da haka ba bukatar ma a yi tauriya don ko an faɗin da za a jin ba wanda zai tashi je kayar hoto sannan ba wayar da za a buga babu akwatin gidan waya to kaga ina dabara wastaqbala ghazwa aduwin kaseer kuma ya je da nufin yakar makiya masu dimbin yawa zaka musulmi ya kamata san gaskiya da nadai fajalla lil muslimina amra zaka sai manzo Allah ya bayyana wa musulmi hakikanin abin da za a ke ciki li yata'ahabu uhbata aduwin domin su shiri irin na yakar makiyansu wa akhbarahum biwajhi alladhi yurid ya fada musu inda ya takara وعن يونس وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن الرحمن بيد دوبا أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أكيد to haka kawo kai baka baka gani abin kake a to mallam ban sunan ba Abdurrahman ibn Ka'ab in kace ibni Arrahman kai mada na'am ka tafi gana kuma kaga ma dai ban bace maka kai abaka gani ko sai mun sake maka madibin in hara ma nau abdu ibnu arrahmani kan bai da ibni ko ba haka ba daga abdurrahmani ibnu ba ibni ba ibnu ka'ab ibn malik na'am أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس تكون دليل كاو ومن أحب الخروج يوم الخميس ya ce da wahala manzo Allah ya tafiya fara na ahalis wato akwai ruwayan kuma kana yuhibbu ya tara nan mun tana nan tafi yana son ya fitara ranar alhamis za ka idan tafiyar ka kana iya sata alhamis don koyi da manzo Allah ya yi kyau amma kuma ya fita asabar wanda ya nuna ba dole bane sai alhamis ake tafiya baloni ma tafiyar ta kullum ne mai motar kasuwa misali in ka ce sai alhamis zai dole <laughs> shi na yi wa ka ga zai amma kai da ke shedul ɗin tafiyarka idan kana iya shedul ɗin tarar alhamis manzo Allah na so haka ya ce duk wuya manzo Allah ya tafiya ba ranar alhamis ba a cikin ɗaya daga cikin ruwayen wancan wancan hadisi da muka gabatar ke amma ya biyo ta Abdurrahman ibn Ka'ab ba Abdullah ibn Ka'ab حدثني حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك يتي منذ ألا ياتي في يكن تبوك رانا وكان يحب أن يخرج يوم الخميس منذ ألا يناش أور فتاة رانا الخميس to ba shi kadai ne lokacin da annabi ke sha'awar fita ga wasu ba nan guda uku gaban mu babu lokacin karanta su babu khuruji ba'da zuhri sannan babu khuruji akhir ash-shahr sannan babu khuruji fi ramadan sannan babu tauri idan tana da alaka da tafiye-tafiye to malam ya kawo su ne saboda jihadi galibi yana bukatar tafiya don haka a kitabun jihadi wasiyar suka waɗannan babu ba idan Allah ya samu na da tsaurai za mu ci gaba daga inda muka kwana insha Allah sai da cikin bakin mu akwai wanda zai ci wani abu akwai wanda zai sa albarka eh wanda ya zo da su ya zo gabatar mana da baki na ne ma alhaji sirar da kawo su a <laughs> juya ka kalli da kyamar alaikum salam wannan limani ne da su ne da sun a da fara sai suka zo suka ce za su zo da su wannan majalisa wannan kuma tara bari na kuma da zuwa da wannan a mai da ke kuma shi ba wannan ya ce wannan zuwa wannan to madalla وعليكم السلام. ba ta yi buga da Allah ya kawo to liman wannan majalisi na sayyid bukhari da ɗaɗin majalisi ne shekara ta kusan goma sha kuma galibi ɗaliban ilimi masu karantar wa kawo da limamai da shugabannin addini akwai matasa kana ganin su da sunan ba su da wuya su kuma ta sanda a wani a kuma a kan kalma dai taujihiya ta nurarwa zuwa gare mu gaba ɗaya أعوذ بالله بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم اجعل عملنا كله صالحا والأمر لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ما ظلموا فيا جماعة المسلمين يا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الحقيقة مريم جعل هذا السراج يا بيان من جبارة له منا تذكير قال بي نمالا وده لم يكن يومي أكين للمسلمين ba lallai sai mun zo wannan majalisan ba amma muna tare da أنا a duk lokacin da aka saka shi a cikin ko tv ko al-misal ko kuma abin da ya shafi wato sunna to alhamdulillah ina Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka a cikin wannan majalisi musamman rayuwar malam da shawarar malamanmu na sunna wancan karo mun zo kokarin haɗu da ɗaya daga cikin su ko dukan su biyu domin duk malamanmu ne da dakta masu da kuma dakta jabir mai hula Allah subhanahu wataala bai ba mu iko mun haɗu da shi malam ba amma shi malam dr jaji ne bola mun haɗu da shi a cikin wani masallaci mun yi sallan mun zaga kafin mu haɗu da shi aka ce ai ya je wata program din kuma na roƙon Allah ya fara musu albarka a su mu kuma da Allah subhanahu wataala ya sa muke kokarin halartar wannan wuri to mu gode wa Allah wannan taimakon Allah ne da kuma zaɗin su domin wannan alama ne cewa Allah ya mu da alkhairi manzo Allah ya ce wato in Allah ya nufi bawa bawansa da alkhairi sai Allah ya fahimtar da shi addini lokacin da mutum ke samun fahimta addini alama ne na Allah ya fahimtar da alkhairi amma ni ba wani liman bane kuma ba wani malami bane sai dai ni almajiri ne daga cikin almajiran malam muna roƙon Allah ya albarka a rayuwarsu ala hakika ku ne kuke tare da malam a anan wanda kuke tare da shi da gangan jiki da komai amma muna tare da shi a can da zuciya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka masa alkhairi na dade ban ga malam ba kwarai da gaske sai lokacin da ya zo wata muhadara a Abuja sai sai na ga malam Allah ya mai da masa gaba ɗaya zan fari ce tsufa ya taso mana inda ta tunanin shi ne aka ce shi ne ina ce to ba mamaki wannan al'amari ne wanda allah subhanahu wa ta'ala yi mana domin ya sa mu mu ɗauki ɗamara mu ɗaura sosai alaman cewa malam girma ya zo kuma na roƙon allah ya sanya albarka cin wannan al'amari na sa kamar yadda malam ya yi bayani wato ya so ya zo wurinmu mu to ya taɓa zuwa ma kuma har ya ziyarci sarkinmu kuma akwai wani abin da ya shiga ciki wanda har Allah subhanahu wata'ala ya sa wato an samu maslaha to amma ina ƙara roƙon malam ina amfani da wannan dama malam ƙara matsawa saboda wannan matsala ta kare domin sha Allah zuwan ka ya ba da fa'ida mai ƙarfi wanda kuma insha Allah muna fatan in za a samu ko ta hanyar waya ka kira wannan sarkin namu saboda a samu wannan matsala kai ka santa ba sai an yi bayani kowa ya ya ji ba da nufin Allah subhanahu wata'ala ya kwarai wannan matsala da domin matsala ce cikin ahalus sunna matsala ce babba kamata ya duwan wani ahalus sunna ko a yana ka ji dan uwanka ne kuma ku haɗa kai domin a tafiyar da al'amari na da'awa saboda a samu nasara idan kuma aka samu tangarɗa a ciki to sai ga da'awa ita ma ta samu tasgaro Allah ya kiyaye domin duk lokacin da ba a haɗu ba to nasara yana da wahala kamar yadda Khalid bin Walid ya faɗewa musulmai da ya jagorance su a ƙarƙashin khalifancin sayyidina abubakar lokacin da kowanne daga cikin yana son yi yaƙi suna son su yi yaƙi mutafarriqi ne sai a'a ba za a yi nasara in dai kuna son mu yi nasara sai mun zo mu haɗu a wannan lokaci suka miƙa shugabancin gaba ɗaya a ƙarƙashin sa kuma Allah kuma ya bada nasara to muna roƙon Allah ya ba mu nasara ba Allah kokari da kuke mana muna roƙon Allah ya saka maka da sauri. da mu da kai Allah ya sa ƙarshen rayuwar mu da mun to ya fi farkon rayuwar mu kyawu kuma Allah ya sa makoman mu da mu da kai gaba sai zama aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba mu gode akwai saurara ta gani guda biyu akwai yan uwa da mutane da yakubu na shirin shagar kudin da ke shi yana ta kokarin ba da haske game da ilimin gado ilimin da aka ce ƙarfin duniya zai tsare mutane na mutuwa a rasa ne yana wasu gado wata satin da ya gabata ya gabatar da rawa a wuro a wannan satin da ya gabata da ita a gwadabawa kada sati ne bi masa bawa sati da sama da shi kwarai na karanta wannan sanarwa don an kawo amma ina ganin ya kamata ya sa mana wata daura a wannan cibiya ko a masallacin abu horaira ko a sahaba center ko a masallacin umar ko da mu ko imam malik ko dai wani guri daga cikin cibiyoyin da jiha ga haka wannan sanarwa sun mutane wannan garuruwa amma za mu roƙi dokta da zai mana irin ta nan daura ta take sun ta kwana biyu amma manufanta ta ba ta abcd na ilimin gado dokta wannan dokta muntaka ya halaya ta ɗaya da ta biyu makamashin wannan amma wannan shi yana da lissafi da su ake karanta sanarwa ta biyu maganar ta kafin ne alhamdulillah mun ba da umarni yanzu a yi mana wani program na kwamfuta wanda zai hada shirarwar takaful kuma zai zan automatically duk wanda ya biya za ta bayyana a ciki da sauran tsare-tsare shekaran jiya na ziyarci iyalan marigayi jamilu salisu wanda muka yi muku maganar ta a nan inda muka yi zama sa sati biyu da suka wuce kuma tsakani da allah na ga abin da ya zubar da hawaye na matashi ne kamar yadda kuka san shi da wannan majalisi baya koce masa Allah ya gafarta masa duka duka bai cika shekara takwas da aure ba amma yarinya ta biyar na isko jarida a gidan babbar gaba ɗaya shekarar ta bakwai abin tausayi ne kwarai da gaske to amma dai ba sunan ka cikin takafin ka ba abin da takafin za ta iya yi amma ina fatar mu kullo da wata hanya da za mu taimaka masa amma mu ɗauki izina daga wannan ba wani taimako da za mu komai idan mutum ya zan bai iya shiga tsarin taimako ga tsarin da za mu taimaki kanmu da kanmu tsakani da Allah amma dai duk da ka zo su mu ɗauki wata hanya za ka waɗanda ke da zarafin da za su yi wani yunkuri to su ga jagoran wannan cibiya tsakani da Allah abin da tsayi ba wai talaka ne face ba ma'aikaci ne kuma ba ni zafi ya bar wani abu don bai daɗe da gama sabon gidansa ya shiga ciki ba duk wanda ya ga irin yadda wannan gidan ya san dan abin da ma'aikaci ke samu an tara duk an kashe wurin wataƙila wannan ne ya sa bai shiga ta kafin ba amma tsakani da Allah gini na hana biyan dubu ɗaya na takafil ga wata hmm? so duk abin da muke mai kokari mu mu bi wannan hanya ta taimakon kanmu da kanmu ubangiji ya mana jagora zuwa sati mai zuwa za mu ƙara fitowa da yadda za a yi a taimaka kama iyalin jini da sarisa amma ya kamata a yi nan Allah ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi Muhammad wa alihi wa sallam